jiya ne ministan tsaron burkina faso mamadu sana ya fitar da wata sanarwa inda yake cewa sun yi nasarar kama wasu fararen hula wanda suke da hannu da duk ta'addancin da yake faruwa a cikin ƙasar burkina faso ministan tsaron na burkina faso ya ci gaba da cewa sun yi nasarar kama waɗannan mutanen ne ta ƙarƙashin jami'an tsaro wanda aka fi sani da jami'an sirri wanda suke gudanar da bincike a cikin ƙasar ta burkina faso Wayannan mutanen ne sun haɗa da manya-manyan 'yan siyasa na cikin ƙasar Burkina Faso, har da manya-manyan sojoji wanda suke cikin ƙasar Burkina Faso. Wayannan mutanen aka ce duk har-haren da ake kaiwa cikin Burkina Faso su ne suke ɗaukar nauyin shi, su ne suke ba 'yan ta'adda kuɗi, suke samar ma 'yan ta'adda makamai. A wannan kamun da aka musu an yi nasarar samun wani bincike da aka yi na ƙwaƙwaf inda aka gano suna nan suna shirya wani hare-hare inda za a kai hari da dama a cikin ƙasar burkina faso wuri dai na farko inda suka so su kai hari za a kai hari babban hilin jirgi na ƙasar burkina faso za a kai hari babban hilin jirgi na kayan yaƙi na ƙasar burkina faso ma'ana dai inda ake aje drone drone wanda ake babbaka ma 'yan ta'adda wuta cikin daji sun so su kai hari nan ne don dai a ɓata wannan kayan da ake ma 'yan ta'adda hari a cikin wannan yankin. Inda ya ci gaba da cewa tabbas wayannan mutanen da aka kama su ne suke neman dagwalgwala ƙasar Burkina Faso ba sa son su ga ƙasar Burkina Faso ta zauna cikin kwanciyar hankali kamar yadda sauran ƙasashe suke zamne. Kara da cewa waɗannan mutanen da aka kama a wani bincike an gano suna yi ma turawan yamma ne aiki ma'ana dai turawa irin na ƙasashen Faransa amurka da dai sauransu wayannan ƙasashen kuma tuni ƙasashe ne wanda aka kore su a cikin burkina faso inda wayannan mutanen suke alaƙa da su domin ganin sun tarwatsa burkina faso sun kawo rashin zaman lahiya a cikin burkina faso kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan jawabi eh, a cewar ministan cikin gidan na burkina faso akan wannan gagarumar nasara da aka yi na kama wa'annan mutane a cewar ministan cikin gidan ko ministan tsaron cikin gida mamadu eh, sana lalle ya ce wa'annan wararen hula duka an kama su kuma akwai sojoji cikinsu sojoji wanda suka gudu suka ta yi kwadibar wasu suka ta gana kannan mm, kuma suke ba 'yan ta'adda makudan kudade suke ɗaukar finansan 'yan ta'adda kannan suke suka ɗauki nauyin harin da aka kai kwanaki wanda aka kashe wararen hula da dama kannan kuma wa'annan hare-hare da suka kitsa akwai hari kaifa da shugaban ƙasa akwai hari kaiwa filin jirgi na burkina faso na waga akwai hari na kaiwa filin jirgi inda jirage yaƙi marasa matuƙa wanda ake zuwa ana babbake 'yan ta'adda to duk akwai shirin tahiya a ƙone su a lalata su to ministan cikin gidan ya yi godiya ga Allah subhanahu ta'ala cikin ikon Allah an yi nasara na walwale wannan makirci kuma Allah ya taimake su a cewar Mamadu Sana ya ce duk an kama su hmm. sarbisiran ma ma'ana rundunar da ke binciken kwakwab binciken sirri na tsaron ƙasa ta yi nasarar kame su gabaki ɗayan su fararen hular kuma duk ainihin su 'yan burkina faso ne sannan kuma ana ɗauka nauyin suna ma turawa aiki ne musamman faransa su amurka da dai sauran sauran tun an raga an kore su daga yankin ba a magana su su ne suke musu aiki domin ganin dagul al'amurka a burkina faso cikin ikon allah a cewar ministan cikin gidan muhammadu sana ya ce an yi nasara kama su kannan kuma ana ci gaba da eh, ɗaukar dukkan matakan da ya dace mm, wa'annan dai wannan makirci da aka kaɗo dai cikin iko Allah an walwale shi an yi nasara kama su baki ɗayansu yau ranar litinin 23 ga watan satumba shekara ta 2024 a wagadugu babban birnin ƙasar burkina faso ministan tsaron cikin gida mamadu sana ya garanto wannan sanarwa ga al'umma ƙasar ta burkina faso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok ina maku fata alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau mathulatha, yau mardich, 21 ga wata na uku na Musulunci Rabiul Awwal, Hijira 1446. Ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 24 ga wata na tara Septambur miladiya 2024. ‘Yan uwa musulmi masu albarka wannan hoto da kuke ganin na kafi, wato bidiyo ne aka fitar na ministan cikin gida na Burkina. A jiya jiya ya yi bayani kusan minti goma sha wani abu akan terrorist ‘yan ta'adda waɗanda suke ƙoƙarin da zamna tsaye a ƙasashenmu na IAS niger Burkina Mali. An kama su a cikin Burkina, wani ya taho zai shigo a cikin Nijar aka kama shi, baya an kama shi kuma ya nuna wasu aka kama su a cikin Nijar ɗin. Ba komi ba sai don tadda zamna tsaye da kawo tashin hankali wato domin su karne ne na farauta na turawa kuma karne ne na farauta na 'yan siyasa. ba za su ƙyale waɗannan ƙasashe su zamna salum alum ba. Da haka muke kira ga al'umma ta Nijar gaba ɗaya, akwai kira guda biyu. Na farko shi ne addu'o'in da ake gabatarwa dare da rana da alƙunutu-alƙunutu, ka a zubar da makamai. A ci gaba da yin addu'o'i a cikin masallacin ne, a ci gaba da yin alƙunutu, a ci gaba da yin addu'o'i a cikin sujuda maza da mata, a ci gaba da roƙo, Allah maɗaukakin sarki Allah ya tsare waɗannan ƙasashe namu na AAS daga makircin turawan mulkin mallaka da munafukai azzalumai 'yan siyasa da karnan farautarsu. Na biyu shi ne, duk lokacin da kuka ga wata baƙuwar huska wadda ba ku santa ba kuma yana tinkara al'umma yana zama a cikin al'umma saboda ɗaukar rahotannin ne da ɗoke-ɗoke wasu abubuwa na sirruka na ƙasa to dama hukuma ta riga ta ba da lambobi guda uku akwai lambobi na jandarmomi akwai lambobi na sozawa akwai lambobi na polisai wa'annan lambobi guda uku suna da matuƙar muhimmanci duk lokacin da kan lura da abin da baka yarda da shi ba to ka yi ƙoƙari ka buga wa'annan lambobi in sha Allahu ka sanar da jami'an tsaron da suke kusa gare ka domin a zo a ɗauki mataki akan wa'annan abubuwa saboda haka ku taɓa tunanin cewa wa'annan mutane sun kyale ku wallahi ba za su ƙyale ku ba a cikin sauƙi. za su yi ƙoƙari ko ta wace hayya suna na a cikin al'umma akwai munafukai azzalumai daga 'yan Nijar Waɗanda suke ƙoƙarin ɗaukar sirrin ƙasar Nijar suna na watsawa a waje suna nan a cikin biro-birokin ne a cikin minister-minister a cikin gubernar-gubernar a cikin direction-direction saboda haka ko da wani lokaci kuka ga muna addu'a dukkan maƙiyin ƙasar Nijar dukkan mai watsa asirin ƙasar Nijar dukkan mai ɗaukar labarukan ƙasar Nijar na cikin gida ya watsa su ga 'yan ta'adda waɗanda za su ƙulla makirci ga ƙasar Nijar Allah ya halaka mu da shi Allah mun gama ka da dukkan wanda zai watsa labarin ƙasar Nijar ga makiya Allah ka halaka mu da shi. Allah mun gama ka da dukkan wanda zai ɗauki labarin ƙasar Nijar da sirrin ƙasar Nijar ya bada ga makiyan ƙasar Nijar makiyan addinin musulunci Allah ka tozartar da shi. Allah ka ƙasƙantar da shi Allah ka walaƙantar da shi duk inda yake. Dukkan wanda yake makiyin ƙasar Nijar ne duk wanda yake da lalan guri ga ƙasar Nijar duk wanda yake da lalan guri ga waɗannan shugabanni duk wanda yake da mummunan nuhi da lalan tunani game da wa'annan shugabanni masu albarka Allah mun gama ka da shi Allah ka kaskantar da shi Allah ka walakantar da shi domin Nijar ta ɗauki turba madaidaiciya ta kan mahayya ta adalci ta kan mahayya ta jagoranci na gari wanda talaka zashi ta shi a cikin rayuwar shi ba mu fata a maida mana hannu agogo baya Allah muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da siffofinka maɗaukaka wa'yanda muka sani da wa'yanda ba sani ba. Allah kai ne ka a roƙe ka kana karɓawa ga mu muna roƙonka muna ƙanƙan da mu gare ka ya Allah. Allah dukkan maƙiyanmu maƙiyan ƙasar Nijar wa'yanda ke ƙoƙarin ganin ƙasar Nijar ta tozarta Allah ka tozartar da su Allah ka ɗaiɗaitar da su Allah ka ƙasƙantar da su Allah ka wulaƙantar da su Allah ka taimaki wa'yannan jagorori namu Allah ka ɗaukaka wa'yannan jagorori namu Allah ka ba ba da nasara ga waɗannan jagorori namu sozawanmu da suke filin daga waɗanda suke kai kawo suna tsarewa al'umma ƙasar Nijar Sirri da za su ba da rayuwarsu ga ƙasar Nijar Allah ka tsare mu na su Allah mun baka amana su Allah ka kiyaye mu su Allah ka taimake su akan makiya Allah ka hauda su saman makiya Allah ka ba su nasara akan makiya Allah ka daga tutar ƙasar Nijar Allah ka kiyaye ƙasar Nijar Allah ka daga darajar ƙasar Nijar Allah ka taimaki ƙasar Nijar Allah ka kare ƙasar Nijar daga makircin makirai turawan mulkin mallaka da munafukai azzalumai 'yan siyasa da suke kai kawo domin gani wa'annan kasashe na AAS sun taɓarɓar Allah ka taɓarɓarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikram mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani Allah ka tsare mu na shi Allah ka ɗaukake sa Allah ka kiyaye mu na shi da kariyarka Allah ka tsare sa da tsarewarka Allah muna ka sarkin sarauta akwai mataimakin sa Prime Minister Ali Lamin Zan yana matuƙar ƙoƙari a cikin wannan gwamnati Allah ka tsare mu na shi akwai manyan ministerori da suke kokari Allah ka tsare mana su su tumba su modi su colonel ibiru akwai governor governor na jihohi gaba daya akwai ade ade na jihohi gaba daya akwai prepe prepe na jihohi gaba daya akwai sarakin gargajiya uwayen al'umma da suke matukar kokari wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da wayar da kano al'umma Allah ka ba su ikon sauke nauyin da aka dora musu Allah ka tsare mana su da tsarewarka Allah ka tsare mana su da tsarewarka Allah ka kiyaye su da kiyayewarka bi rahmatika ya أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته